abdulrazak wanda an fi sanya da batalo ni ina magana a kan abubuwan da yake faruwa kan wannan harkan da ake yi na hidima dabanci wai jagalanci tsara suka kuma gaskiya jagalanci kan na kai tsawanci tun misalin 2000 nake ruwan abu da saboda rashin ci gaba mun yi karatu takardun mu yana kasa mun gagara an gagara samun mana aikin ba ne ko za mu mun tuba mun daina shara muna so kuma a yafe mana abinda muka yi na baya da na gaba sunana abdulrazak wanda aka fi sani da jaddu wanda nake anguwa ina bakaru eh, wanda tun ya ake cika maku makami na zo na ajiye addana da birni a nan gurin yanzu tana nan wanda tun da na gama secondary 2017 ban samu aiki ba ana dai ana yi mana samu ana tsara a ji mana mu ji. kuma muna dan neman na sa kaya haka shine ake dan samu a dan eh abin da ake ce ana kwacewa ya me amma daga yau komai ya tsari. Allah na Kabiru Manke daga Abuja kwata mu da ba ma komai a cikin gari ba kama komai aka takura mana yau a shigo a sara dan anguwan mu gobe a sara dalilin da ya sa muka dawo sara suka kenan mun daina sara suka tunda mun je goma kamun mun kawo gaban DPO amma kuma yan kwamiti ba su bar bin mu ba haka a kwanaki an yi sulun haka suka kama ni suka kariya ne. wasu kenan daga cikin tubabbin matasa yan sara suka ke bayanin ayyukan ta'addancin da suka aiwatar gabanin tubarsu a yanzu a jawabinsa kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi habu sani ahmadu ya shaida cewar wannan babban ci gaba ne a yaƙi da matsalar tsaro da ake a faɗin jihar Bauchi. sa su aikata wannan abun sai muka cewa akwai rashin aiki da abun yi da za zai sa su wannan muka duba muka cewa to ya dace mu ga cewar waɗanda suke da aikin yi ta yaya za a taimaka musu su ma samu wannan abun ba samu abun yi ta haka ne muka zauna muka cewar bari mu dubi hanyoyin da za mu bi kuma a haka Allah ya ba mu iko muka gano wasu da cikin wanda za mu taimaka da kuma shugabanninsu wanda da wanda suka yi a baya suka don wannan aikin muka zo da su shine har ya haifar da abin da yau muke wannan wurin muke eh, na wannan taron saboda muna da mutum fiye da ɗari biyar wadda suka yi eh, matasa ne kuma wadda suke wannan abin kuma suka ga cewa ya dace su koma ga Allah su fuskanci abubuwan da zai kawo ci gaba ta hanyar ayyukan su da a jawabin nasa da ya gabatar a madadin gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad gauran bauchi shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin Baucin, Alhaji Abubakar Kari ya ce gwamnatin jihar ta tsara shirye-shirye don taimakawa matasan. Muna taya ku murna a wannan jiha mu jihar Bauchi. Allah ya yarda gwamnatin jihar Bauchi na yanzu bukatar ta shine Allah Ubangiji ya taimake ta ta taimake ku saboda ku zama cikin al'umma na gari. Nan ba da dadewa ba akwai muhimman abubuwa wanda wannan gwamnati ta shirya tana ƙoƙarin haɗa su wuri guda ne ta sa su za mu kira ku kamar yadda Allah ta ku a wannan wuri kowanne mu fahimci wace irin sana'a yake yi wanda baya sana'a kuma wani irin sana'a yake so ya yi ko karan kanku abu ne abun alfahari ku ga irin waɗannan makaman da aka tara su a nan a ce yau an ce an daina amfani da su saboda haka ina roƙonku yadda kuka yi wannan abu waɗanda ma ba su zo ba muna roƙonku da duk Allah don annabi a koma a je a nemo su a gaya musu muhimmancin saukar da waɗannan makamai kasa. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.